ورحمة الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له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 na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai daidai da bakwai ga watan uku watan mari kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da shida cikin lokacin na ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sake gaddara haduwar mu a wannan masallacin da albarka da ke nan bayan islamiyya cikin garin boko karamar hukumar boko a jihar benue nigeria domin yin sallar asuba na roƙon Allah ya karbi wannan ibada ta mu inda muka yi ne ba mu lada inda muka yi kone ya ce mana yadda muka haɗu nan Allah ya haɗa mu gidan aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya sa yadda muka fara wannan yini da alkhairi ya sa mu shi da ayyukan alkhairi alkhairan da suke cikin ciki yanayin Allah subhanahu wa ta'ala ya da mu da su da lada sharrin da yake ciki Allah ya tsaye yan wawan sanzanka ci gaba da karatu littafin alkulozar mawaniya muna cikin taska ta biyu ita ce ta abu bayan mun taska ta farko wadda ainihin malam ita ainihin wato ita ce taska ta da'a da allah subhanahu wa ta'ala wadda ainihin ita ce babbar taska da ake kama wannan wata na ba to taska ta biyu ita ce yin shi azumi mun ji malam ya faɗi fa'idoji ainihin da yawa a cikin wannan tarka ko arziki ko kaloli na dukiya da kadarori da suke cikin wannan tarka mun ji kadara ta farko shi ne. wato shi azumin allah subhanahu wata'ala ina son sa kuma yana son masu yin azumi mun ji kadara ta biyu a wannan taska eh, abuwan eh, kadara ta farko da muka ji eh, ta biyu azumi hanya ne na samun tafawa kadara ta uku da muka ji shi azumi garkuwa ne daga azabar kabari da fitinar kabari taska ta hudu shi azumi wata hanya ce ta samun eh, wato kawar da ishuwa a ranar tashin ba mun ji saska ta biyar wanda akan da muka tsaya jiya ana kankare zunubai dalilin azumi za mu ji saska ta shida yau insha Allah da abin da Allah ya so mu muna so mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu malai ce aljawharatu sajida kadara ta shida da ke cikin wannan taska usulul ajri bi ghairi wanda yake azumi za a rinda ba shi lada ba da misali ba fasawun ibadan ma mabnahu ala sabr shi azumi bayan Allah an gina shi ne akan hakuri fa huwa sabrun ala ta'ati hakuri ne akan yin da'a wa sabrun ala ma'siya kuma hakuri ne ga wurin sabo wa sabrun ala aqdarillahi ta'ala kuma hakuri ne akan ainihin kaddarar Allah saboda ba wanda yake so ya yunwa ba wanda yake so ya kishirwa ba wanda yake so ya nisanci iyalinsa yana da su amma ta aka ce ya bari duk da haka zuciyarsa tana so ya haƙura wannan ina nuna cewa duk nau'ukan haƙuri mutum ya haɗa ko ne azumi ya haɗa an abi hurairah radiyallahu anhu yaqul daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzalar zutar ya ce ƙalan allah ya ce kullu amal bin adam lahu illa siya duk aikin dan adam nasa ne in ban da azumi fa innahu li shi azumin sa nawa ne wa ana ajzi bihi ni ne zai isa kai da shi wa siyamu junna kuma shi azumi garkuwa ne wa idza kana yawmu sawmi ahadikum in azumin ranar azumin dayan ku ta kasance fala yarfur kar magana ta batsa wala ya kaba kan zan mazawayin kasuwa bayan sabahu ahadin aukatala? in wani yana ya ne musu fada idza ki zage zage ko su fada fa da kul in yi min usfa in ni ina abi wallazi nafsu muhammadin yadi ina rantsuwa da wanda ran muhammadi ke hannunsa la khaluqu fa min sa'il wallahi warin bakin mai azumi a tsayabu inda Allah da mihin ya fi kanshi a wurin Allah fiye da kanshin turare a musa'ini farhatan mai azumi yana da farin ciki guda biyu rahu huma da zai yi za a fara fariha in mai azumi ya kai azumi isha ruwa sai yi farin ciki wa in za da ke rabuwa fariha da sauri kuma ya da ubangijin tsaron tashin alkiyama zai farin ciki da wannan azumin nasa imam bukhari ya kawo wannan hadisi a cikin bukhari yuzu na shida shafi na ɗari hudu da arba'in da hudu da ma biyu na ɗari hudu da sittin da ɗaya duk imamu bukhari ya kawo wannan hadisi to wannan yana nuna mana falalar wanda ainihin ya azumi alhafiz qutbuddin al babban malami qutbuddin al-asqalani rahimahullah Allah ya ji kansa ifi fa in da mai tambaya da zaka ce fa ma wani qawlihi illa as Mai Allah yake nufi da yake duk aikin dan adam ne amma ban ta azumi shi na wani wala amalu kullu halin la al'ali alhali ayyuka gaba ɗaya ga Allah ake yin su fa ma illatu lahu menene dalilin da yasa Allah yake ne azumi yake shine nasa bil idafati da jingina shi zuwa gare shi dole gairi koma bayan wani aiki wanda ba azumi ba qultu qutbu al-qasbalani yace للعلماء فيه عدة من الأقوال malamai na da maganganu da yawa a cikin wannan a ma'anar wannan magana Na ha ɗaya daga ciki ma'anahu abin nufi ana al'alimu bi jaza'iha ni ne kaɗai na san sakamakon azumi almaliku lahu wanda ni ne mai mallakar wannan ladan da za a bayar wala ukhli'ukum alayhi ba zan tsinkayar da ku akan sanin ladan azumi ba kama abla'tukum ala anna alhasanata bi ashri amsalha kamar yadda na tsinkayar da ku cewa kowanne aiki da mutum yayi kyakkyawa ina da ladan irin sa guda goma ila azriyat bi'i zuwa zubayi 700 fa jaza'u sa'im azum ladan mai azumi fawqa hadha al'adad ina sama da wannan adadin na bakwai. mimma a'lamahu a'lamuhu daga abin da ni kadai ne na sanin da Allah wala ukhbirukum bihi ba zan sanar da ku shi ba fa inna siyama dan shi azumi yanqusul badana ina tauye jikin mutum ya sa ya rani wa yud'ifu bunya ina rauna da karfin jikin mutum bi khilafi ghairihi min arkanil islam sabanin wani daga cikin rukunan musulunci fasa'ilu shine azumi yu'ridu nafsahu lima hiya kariha ina tirsa zakansa wajen aikata abin da rai baya idan baya su fakana jazaa'u amali fihi ma'ana sai zamanto ai sakamakon aikin da yake yi na azumi ma'anarsa zai samu ladan haƙuri ne wa Allah Allah kuma ya ce إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الزمر العاشرة kadai waɗanda ake cika lada ba tare da lissafi ba su ne masu haƙuri saboda haka tun da ya allah kadai ya san ladin da zai ba shi to da haka mai azumi ne allah subhanahu wa ta'ala kadai ya san ladarsa wannan ko ainihin wato kadara babba za a samu lada da sakamakon wanda yake mai yawa mai girma wanda ba wanda ya sani ke Allah Allah ka dace da ta sabi'a ainihin eh, kadara ta bakwai a cikin wannan taska da hulun jannati min bajin rayyan shiga aljanna ta wata kofa da ake share ta kofar arrayyan wa'alam ya kai mai azumi ka sani anna min jawahir zalikal kan ina daga kadorin wannan taska أن ندخل الجنة من باب قد خصه الله تعالى بإسرائيل ما سألني ذات شجاع الجنة توتقوها لألا يكيدي كما سألني كدي لا يدخل منه أحد غيرهم وند بارسوبة بمن شجاع الجنة ونقوها والجزاء من جنس العمل سودا ما شيتا كمكم أنا سامن سنين غرغدا أيكي لمسلمين عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك سهل Allah ya kara masa yadda daga annabi sallallahu alaihi ya ce inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan a gidan aljanna ko ta kofa ana cewa da ita ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imun yawm al-qiyamah masu azumi za su shiga aljanna ta wannan kofar ranar tashin al-qiyama la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum wani wanda ba su ba zai shiga aljanna ta wannan kofar ba yuqalu za ce aina as-sa'imun ina masu azumi fayaqumun sai su tashi sai su shiga aljanna ta wannan kofa la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum babu wani ɗaya da zai shiga aljanna ta wannan kofa in ba su ba za idza dakhalu in suka shiga ugulika sai a rufe kofar ya lam yadkhul minhu ahad ba wani wanda zai sake shiga aljanna ta wannan goma wannan hadisin hadisi ne sahihi ibn abi ya fitar da shi a cikin sunan nashi juzi na uku a musannaf juzi na uku shafi na biyar zuwa na shida haka ne imam bukhari a cikin sunan bukhari hadisi ne lamba 1896 a kitabun sawm babu rayyan lisa'ilin haka ne imam muslim a cikin sahih muslim hadisi ne lamba 152 a cikin kitabun siyam babu fadl sawm wannan hadisi hadisi ne ingantacce an abi horerata an na rasulallah sun sallama ƙawar daga abi horera allah ya ƙara masa yadda shi wa allah sun sallama ya ce man an faɗa zaune ne fi sabilinla wanda iskiyar da nau'i biyu dan ɗaukaka addinin allah nubiya firjanna za a kira shi aljanna a ce ya abdullah haza kai ya kai bawan allah wannan alkhairi ma'ana abin da kai ka aikata alkhairi ka zo ka karɓi ladarka. famin kana min ahalin sala da iya min babin sala wanda zai shiga aljanna yana cikin ma'abota sallah za a kira shi daga kofar masu sallah wa man kana min ahalin jihadi wanda yake daga mutane wanda suke masu jihadi da iya min babin Jihad, za a kira shi daga kofar jihadi wa man kana min ahalin Sadaqa, wanda yake daga ma'abota Sadaqa, da iya min babin Sadaqa, za a kira shi ta kofar Sadaqa. wa man kana min ahli siyam wanda yake daga cikin masu azumi yu'iya min da rayyan sai a kira shi ta kofar ar-rayyan mu lura za mu ga kofar azumi ita kadai aka canza suna kaga kofar sallah kofar sallah kofar sadaka sadaka kofar jihadi jihadi amma kofar azumi sai aka canza masa suna kace da ta arayya wannan saboda alkhairin da ke ciki فقال أبو بكر بن الصديق في أبو بكر بن الصديق الله يقال مطيع ذاتي يا رسول الله يا مايكم الله ما على من يدعى من هذه الأبواب من ضرورة باب ولو ذا أكرا للي إلى الله تولى القوفة فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها شن أكون ولي da za a kira shi ya shiga aljanna ta waɗannan ƙofofin gaba ɗaya qala na'am maza Allah su sallame ce kwarai wa arju an takuna minhu kai kana ma cikin su dai na bakar zai shiga aljanna ta kofar da ya ga dama an gane ku to da haka ainihin wato eh, azumi ina da falala wanda kan sa mutum ya shiga aljanna ta wannan kofa da ake tare ta arrayyan wanda annabi ya ce ita ce mafi alkhairu kofofin gidan aljanna Allah ka sa mu shiga aljanna ta wannan kofa wannan hadisin imam muslim ya rubuto shi kuma wannan lafazin sa ne a cikin sai muslim jirgi na biyu shafi na hadisi da lamba ɗari bakwai da sittin da ɗaya da ɗari bakwai da sittin da biyu da dubu da talatin da bakwai haka ne imam bukhari a jirgi na wuɗa cikin bukhari shafi na ɗari da sha ɗaya hadisi na lamba dubu da ɗari takwas da tasa'in da bakwai ya kawo shi har ila yau a hadisi na lamba dubu biyu da ɗari takwas da arba'in da ɗaya da dubu uku da dari biyu da sha shida da dubu uku da dari shida da sittin da shida to yanzu jama'a abin da ya kamata mu tambaye kanmu ai dukan muna azumi kowa sai ce zai shiga aljanna kenan ta wannan goma to me yasa aka kirli aka ce sai masu azumi a ce waɗana nufin waɗanda suka tsaya suka kula da azumi an gane babu ƙarya babu yi da mutane ba cin amana ba ha'inci ba yaudara ba zamba an gane ba zalunci duk wani abu tsofa ne sannan sun tsaya sun tsaye sun aikata abin da ake so a duk wani abu da ake so mutum ya aikata a cikin azumi ko dararen azumi ko lokacin ranar azumi sun tsaya sun aikata to waɗannan za su shiga aljanna ta wannan kofa Allah ya sa da mu aljawharatu samina kadara ta takwas a الشفاعة يوم nadama. Dalilin azumi za a samu ceto ranar tashin alkiyama ranar nadama da ke zan yatsa wa alamu ibadallah ku sani ya bayan Allah anna qiyama yakunu li sahibi yawm al-qiyamati shafi'an bayna yaday rabbil alamin bayna rabbil izzati jalla jalaluhu azumi zai kasance mai ceto ga mai yin sara na tashin alkiyama a gaban sarki wanda yake ma'abocin buwaya da daraja da dogaka an abdullahi bin amur anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa daga Allah dan amur Allah ya kara musu ya tashi da mahaifinsa cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce as wal qur'an da azumi da qur'ani yasfahani lil abdi yawm al qiyamah za su yi ceto ga bawa ranar tashin al azumi zai الصيام عزم ذي آية ربي يا أبنجدي منعته الطعام والشهوات بالنهار na hana shi cin abinci na hana shi duk wani abin sha'awa da rana fashin fi'in fihi da haka ba ni kansa wa ya ƙolin ƙur'an ƙur'ani kuma ya ce mana a tuhun nauma na hana wannan bawa na ka bacci da daddare saboda karatuna fashin fi'in fihi da haka ya ubangiji ka bani cetarsa ƙala manzo Allah sun sanar yace yashfa'ani sai a ba azumi kan wannan bawan Allah kuma a ba ƙur'ani ke ta wannan bawan allah zuwa za samu wannan su ne waɗanda suka tsaya da azumi inda ya kamata kuma suka tsaya da ƙur'ani inda ya kamata ina roƙon allah wa ta'ala ya dace da mu ya zura mu kan daidai to kuma da wannan mun kawo ƙarshen kadarori da ke cikin wannan taska insha allah allah kai mu gobe ma ji taska ta uku da fatan abin da yake cikin alkhairi allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon aikatawa wanda yake cikin nan ya kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya mu ikon bari Allah ka ba mu kyau a duniya ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah ka shirye mu ka shirye yaran mu ka shirye manyan mu ka shirye mazan mu ka shirye matan mu Allah ka kiyaye ka shirye a cikin zukatan mu Allah Najeriya Allah ka kawo mata mafita Allah ka kawo wannan kasa mafita ya wajen bi Allah muna roƙonka mun gurfana gabanka Allah ba za mu iya ba Allah ka iya mana Allah mu masu rauni ne kai ne mai ƙarfi Allah ka karfafe ni Allah mu talakawa ne ba mu da Allah kai ne mu da Allah ka wadata mu Allah muna roƙonka ka rayar da ta samu wannan kasa Allah ka dora ta Allah ko na musulmai a azumi Allah ka taimake shi Allah ka ji kan musulmai Allah ka ji kan magabatan mu Allah ka sa suna gidan rahma marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah masu ta da kayar baya da yan ta'adda da masu kowane nau'i na zalunci Allah muna roƙonka Allah ka shirye su in ba masu shirya ba ne allah ka shiga su da bayan ka na kwarai allah muna roƙonka ka shagaltar da fantararru da kawunan su allah muna roƙonka allah ka shiga tsakanin nagari da mugu allah ka arzuta mu da arziki mai yawa allah ka ba mu wadata mai amfani allah ka ba mu arziki na taimakon addini da al'umma allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya wa sallallahu wa sallim wa zai wa barik wa akrimani ala nabiyina muhammad وعلى آله وصحبه والتابعين